daga nan birnin washington dc sashen hausa na muryar amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na ɗari da da biyu biyar ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na ƙasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau da ya kasance na karshe a yau alheri Grace Abdi ce tare da Aisha ma'azu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ya kamata a taimaka mu kananan yara da hare-haren kungiyar Boko Haram ya shafa. Muna da rahoto kan zanga-zanga ko kuma eh, masabar 'yan shiya a jihar Bauchi da kuma buɗe gasar wasannin 'yan makarantun da aka fara a Ilori kamar yadda muka saba lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattaunawa yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gaji. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House jiya Litini cewa muna magana da mutane daban-daban masu yawa akan batun duk da haka a ce akwai bukatar mu wato akwai bukatar mu tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo daga bahamas suna da takaddun da suka kamata masu ayyukan ceto a bahama na ci gaba da famar neman gawawarkin mutane da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar na dorian ta yi a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. jiya litinin 'yan sanda sun ce adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu 45 ne to amma su suna kyautata zaton adadin mace-macen zai ci gaba da karuwa ganin ana dada gano gawarwaki a yau talata koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da amurka wannan shine karo na goma koriya ta arewa ke gwajin makamai tun farkon watan mayu lokacin da koriya ta koma harba makamai masu linzami biyu bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi gwajin na nuna yiwuwar koriya ta arewa za ta ci gaba da matsawa amurka lamba duk da yake ta nuna alamun komawa tattaunawar da ta cije tun watan fabrairu da yammacin jiya litinin wani babban jami'in diflomasiyyar koriya ta arewa ya ce koriya tana son zama gaba da gaba da amurka a ƙarshen watan nan sai dai babu tabbacin wani wannan gwaji da ta yi zai kawo tsaiko ga tattaunawar shugaban amurka donald trump ya faɗi a baya cewa ba shi da matsala ga gwajin makamai masu cin gajeren zango da koriya ta yi a baya amma bai ce komai ba ga gwaje-gwajen da ta yi a baya-bayan nan a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba wa'adin ficewar birtaniya daga turai ba johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarinsa na shirin ficewar ko brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar ta tarayyar turai eu bayan kuri'ar ta bijirewa wato bayan kuri'ar ta bijirewa da aka kada jiya litinin johnson ya aiwatar da shirin nan nasa na da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokoki na tsawon makonni biyar har sai sarauniyar ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnatin za ta aiwatar a shekara mai zuwa watsi da batun gudanar da wannan sabon zaɓe da majalisar ta yi na na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniya elizabeth ta ingila ta bayar da goyon bayanta ga kudurin dokar hana johnson aiwatar da shirinsa na brexit ba sharaɗi wato ficewa daga tarayyar turai a ranar 31 ga watan oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwar ba labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc gwamnatin shugaba donald trump ya ta ce yawan bakin haure da ake kamawa a kan iyakar kudancin amurka ya ragu da kashi 22 a watan agusta sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba mukaddashin kwamishinan hukumar kwastan da ke kare kan iyakokin amurka mark morgan jiya litinin ya ce yawan bakin haure da aka kama ko kuma aka kore su ko su aka kore su suka koma kan iyakar amurka da mexico kimanin mutane dubu ne a watan agusta ya ce wannan adadin ya gaza na watan yuli da kashi 22 sannan ya gaza na watan mayu da kashi 56. To, madalla gaida Aisha Ma'azu da karanto labarai. Barin bude taskar hotunan namu a jihar Bauchin, Najeriya inda kungiyar Asia ta gudanar da ashura duk da umarnin da rundunar tsaro ta bayar na haramta yin haka. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani. 'yan shi'an sun fito domin ƙaddamar da muzaharan da safe amma jami'an tsaro suka toshe su suka kuma tarwatsa su ta yin amfani da harba hayaki mai sa hawaye bayan da kura talafa ne sun tuntuɓi shugabannin 'yan shi'an bangaren maza da mata da a garin azare ga abin da suke gaya mini a wayar tarho sunana ibrahim garba kuma ni ne kamar da harsa na shiyar katakun gaba daya haka da yake daman aiki ya yi magana kuma shi watakila ya dauka cewa to abin da muke wani abu ne da ya saba amma mu abin da muka dauka cewa shine addini muke sai zaman to kuma ba na mu addinin tun da daman kasar ma dokar kasar mata, ba mu yanci kowa yanci addini ko da ku ce misali rana mutum ya ce zai bauta wato yana da dama to amma kuma abun mamaki sai ga sun fito suka kuma bude wuta a wasu guraren wasu guraren kuma suka harba tiya gas mata na shine su fahimci abin da muke addini kuma ba mu da ranar dainawa sunana khadija abdullahi ne azari ni matsayina shine muna nan mu ma muna jagorantar yan mu yan uwa mata abin da zan bayyana akan abin da ya faru da mu a rana ta a lalle gaskiya gwamnati bata mana adalci ba dalili kuwa kowa a najeriya nan an yadda kowa ya yi ya yi addininsa constitution ta yadda akan kowa ya yi ya bayyana addininsa ba a ce a takura wa kowa ba amma ba san me dalilin da ya sa za ta takura mana ba to shine kuma sai kasance su masu ke suka zo yanzu hakan nan ita gwamnatin buhari take kokari ta kashe mu akan wai don mun yi koyi da jikan manzan allah ba mu sani ba ko manzan allah ne bai ya so ba mu sani ba a nata bangaren hukumar 'yan sanda a jihar bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a gsp kamal datti ya ce 'yan shi'an suna sane da cewa an hana su gudanar da muzaharan amma suka haƙe ƙasa ƙasa suka yi sabili da haka dole ne a tarwatsa su. abin da ya faru ne a yau ne eh, tun kafin rana yau din ma a eh, sakamakon labari da muka samu cewa suna shirin fitowa domin wannan yawon muzahara eh, kuma ma mu na ganin cewa zaman lafiya da ake a garin bauchi ya tabbata ba tare da an samu matsala ba mun yi kokari mun sami shugabannin na gargajiya na yan kasa domin su kira shi shugabannin su gaya musu cewa ka su su wannan abu kuma su haka don kuma sun kira su su su gargadi ko su zo su yi amma su ta ke ke kasa ta ke kasa da yi sai da suka fito eh, ita da yan sanda eh, ta yi amfani da eh, jami'anta wajen wato tarwa su wa'in nan dan kungiya da suka fito. suna ce ma kun yi amfani da eh, hayaki mai sa hawaye sannan ma wasu su daga ciki ma sun mutu kama a azare kenan eh, wasu ma sun ji rauni. Ya ba da rahoton mutuwa daga ko'ina eh, zuwa hai zuwa yin saboda ya ba da wani labari makamancin wannan. Abdullahi Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yawa zuwa gaida na musamman ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta fidda rahoto yau da ke nuni da cewa jami'an tsaron najeriya suna tsare da kananan yara da dama bisa zargin cewa suna da alaka da ƙungiyar boko haram a cikin hirarsa da sashen hausa dan majalisa mai wakiltar mazaɓar bindawa a majalisar dokokin jihar katsina umaru aliyu ya bayyana cewa al'amarin yana da sosa rai da kuma buƙatar karatun tanatsu. natsu. wannan al'amari na wa'annan yara da suka shiga cikin wannan hali babban abin da za a fara tasan ma shine faɗakarwa kamar yanzu yadda muke wannan maganar da yawa mutane ba su san wasu suna cikin irin wannan halin ba amma idan aka samu kamar da kafofin watsa labarai aka yi faɗakarwa aka nuna hanyoyi yadda ya cancanci cewa mutanen suna yaran nan suna cikin wani hali to daga nan kuma hukuma tana iya shigowa da hanyoyin da za a bi a fa'inci cewar lalle wa'annan yara ko sun kai mizanin su yi laifi a hukunta su ko ba su kai mizanin a yi laifi wanda ba su kai mizanin a hukunta su ba da laifin da suka yi to ana iya kai su abin da ake ce ma wurin rehabilitation inda za a iya eh, abubuwan da aka cusa musu ra'ayi a cikin yan kwakwalwar a gyara tunaninsu tunaninsu ya zama na daidai da al'ummar da take mai zaman lafiya kuma yadda al'amari zai rika tafiya su zama mutane da suke sahihan mutanen da za a yi hurɗa da su ah, hukuma nan tana da abin da za ta yi rawar gani sosai a ciki amma babban abin da ya kamata tushe shi ne a sanar da al'umma cewar ga halin da wa'annan suke ciki sannan magana human rights kuma ah, mutane da yawa suna da rashin fahimtar abubuwan da human rights suke suke suke suke zayyana mm. wani lokaci kuma su kuma human rights din suna wuce abubuwan da aka sani a kasashe irin namu so da dama kasashen mu akan mai da komi na siyasa wa misali idan kana gwamnati duk wani abin da ake yi da kyar ka ga mutum yana cikin gwamnati yana bayanin ma abin da yake faruwa ainihi na zahiri a yi tunani cewar in ana cewa siyasa siyasa na yanzu mun yi nisa amma dai ba mu kai matsari ko mataki ko kusa na kasashen da suke haɗa kansu da mu ake yin wannan kaman abin da ake ce ma comparison uh, tsakanin mu da su. Lafiya uban kai nake Lafiya uban kai nake Lafiya haka yake dan majalisar mai wakilta barbin bindawa a majalisar dokokin jihar katsina kenan umaru aliyu to batun da za mu so mu ji ra'ayinku kenan zuwa anjima sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ma'aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madala ga mai bayani na farko daga Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Anti Grace barka da yammaci. Barka ka dai an wani lafiya. Lafiya sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kamar eh, rediyon ka na kunne. Anya kuwa sai dai daga na'ura. Yawa to yanzu to to madalla to me ke tafa da kai ya kake ganin wannan lamarin? Ya kake gani za a taimaka ma waɗannan yara? Na'am? Ya kake gani za a taimaka ma yaran? eh damun abin da ya kamata kenan kin ga yara dai ana tunanin su ana magana su ne manyan gobe hmm. duk kokarin da za a ya kamata kamar abin da ya danganci su su yan majalisu da yanzu kin gama inda a ce kamar yan majalisun mu da sanatocin mu suna da dabara eh. kamar yan mu na Najeriya kaga irin makarantun da ya kamata rika buɗewa suna daukar yara ana suna samun malamai dududu a wata ba za ka kashe kuɗin da ya kai naira dubu ɗari biyar ba ko ɗari biyu da hamsin to inda za ka yi wannan har ka tashi ka gama ayyukanka ko kuma ka gama tenuwarka wallahi idan ka taimaki yara har duniya ta rike mutane ba za su manta da kai ba amma su sun fi son su rika ɓoyewa suna ba 'yan siyasa da suka ma bai shafi ma a rika taimaka musu ba da haka ya kamata a ce 'yan siyasan mu su rika suna kulawa da yara domin yaran nan ba su ne manyan gobe yara in ba sa cin abinci mai kyau ba sa kwana a guri mai kyau ba sa samun abubuwan da ya kamata to shine ake samun matsaloli karshe ne muku fata alkai anti grace a tashi lafiya alhaji musa to madalla alhaji musa garo mun gode kwarai da gaske to wake bisa layi na gaba layin shi ya tsinke wake bisa layi kamar yadda muka faɗa kuna kuma ya sake garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin ci gaba da bayyana ra'ayoyinku akan wannan yayin da kuke neman layi domin bayyana ra'ayoyin naku. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wake bisa layi? Abdulbaki Lagan, Ondo. To, Ondo, eh, eh, kaya kake ganin lamarin? Ni gani na dai abin da ya kamata a kawai a tsashen gaskiya. Mm. gaskiya za a tsayawa kawai gaskiya ce aka ki tsayawa ake sagoce-goce eh to yi karin bayani muna magana ka gane abin da muke magana kai ai ina fara rediyo yana gaba na aka aka fara magana eh yara suna yan bakwai sun tsare su aka ce ai ko eh haka an tsare yara ana fara tsammanin yan boko haram ne to ai an san koya suke ba a zuwa wurin masu ta'asa a sha a kan wanda ba masu ta'asa ba a yi duk sharri ne kawai na son zuciya. To madalla mun gode kwarai da gaske. Allah Allah Allah Allah ya mana maganin abun. To madalla mun gode wake bisa layi. To daga cikin waɗanda suke aiko mana da sakonni ta hanyar Facebook, Abdul Aziz Kawu yana cewa Nasi da Ado yana cewa ni dai a nawa ra'ayin shine ina son a ga kowa an kimanta an yi abin da ya kamata ana taimaka ma mutane domin uh, ganin cewa waɗannan yara sun zama manyan gobe. Daga Bauchi wa ke bisa layi? Eh, daga Bauchi Daniel Adamu ne bisalla daga Rafin Jimba ta Fabalewa. To, me ke ra'ayinka? Eh, ra'ayi na dai akan abubuwan da ke faruwa game da yara ya kamata gaskiya a duba a duba abin da ya kamata akai mai kyau don waɗanda iyayensu boko haram sun kakkashe su kuma ya zama da damuwa sun zama kara a zube ya kamata a yi musu abin da ya kamata mai kyau a bisa kansu. To madalla har yanzu kuma muna bauchi wake bisa layi a bauchi. Malama Grace barka da aiki. Barka ka dai wake bisa layi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to eh, kafin madaki me ke tafa da kai ya kai kake ganin za a iya taimaka ma yara yawwa to yadda za a taimaka musu har ga allah ba wai gwamnati ba ne kawai yana da kyau masu hannu da shuni su ma su shigo hannu a su taimaka ma wannan yara da kuma 'yan kasuwa har da kamfanoni kar a bar ma gwamnati ita kadanta ta taimaka ma wannan yara daga karshe kuma ina muku fata alkhairi akwai wani mai sauraron ku alhaji garba baba walin madaki ya ce a miƙa muku gaisuwa yana tare da ku na gode mai magana ayuba garba imam to madalla mun gode malam ayuba yanzu kuma muna jihar katsina wake bisa layi Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, barka da kokari barka da wannan lokaci. Barka ka dai. ya kake to mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan tsanga ma karamar kuma danja a nan jihar Katsina a Najeriya to kuma na ji maulu'i da aka kawo na maganar waɗannan yara hmm. wanda ake cewa ainihin ana zargin yan boko haramu ne kuma ga su suna hannun gwamnati to kin ga watan wannan abun dubawa ne abu ne wanda yake ya kamata gaskiya a tsaya a yi zan a kan shi don musamman za ka ga ƙananan yara irin wannan wanda suke da bukata a ce yanzu suna daidai da tsaya su karatu kuma samu tarbiyya mai kyau suna gaban iyayensu kuma sai kasance aka ce ga suna cikin wani hali to ya kamata gaskiya gwamnati tsakani da Allah da sauran masu ruwa da zaki to gaskiya su tsaya tsayin daka a himmatu gaskiya a tausaya wannan yara don su samu kyakkyawar tarbiyya don ba mamaki nan gaba daga cikin su a ko wanda su iya rike kasar nan tamu ta Najeriya kuma aka ce tun yanzu kuma sun gurbata kin ga gaskiya an kauce hanya kenan kuma muna fatan Allah shirye mana zara'a Allah shirye mu gaba ina gode yake gidan America America ana gode yawa to mun gode Salisu Ibrahim Ibrahim wanda ya rubuto daga shafin mu na Facebook yace a dauki nauyin karatun su da kuma kula da lafiyar su to bari mu tafi jihar Niger wake bisa layi a Niger Eh suna na Usman Director daga Ushishi jihar Niger. Eh to kai ko me kake gani ya kamata a yi domin taimaka ma irin waɗannan yara? eh gaskiya abin da ke muke ciki a Najeriya mu yanzu ba ma magana wa'inda ke wa'inda da ke hannu ba ma tukun kina ji hajiya eh. ko gidan yari Najeriya zaka je yanzu zaka ma yara ne mafi karancin shekaru a cikin gidan yari wani ma laifin da bai taka kara ya karya ba hmm. kuma bai san ranar da zai bar gidan yarin nan ba ba a kai shi kotu ba balle ma ya san yaushe zai bar gidan yari to ina shawara to shawara dai shine gwamnati wallahi ta kula ire-iren wayannan yaran su ne manyan gobe kuma mu muna fatan alhari a kowane lokaci ga wannan gwamnati muna tunanin ita ne za ta sa kai a cikin harkokin matasa a najeriya amma abin ya ƙara taɓarɓarewa ba mu san me ke faruwa ba to mun gode to bari mu karasa a jihar Adamawa Adamawa ke bisa layi ina ra'ayinka game da shawara ni abin da nake so shugaban kasa ya duba yanayin wannan abu kamar yadda aka ce a kimanta bisa ga yanayin laifin yaro da babba to in aka kawo su kuma a yi musu a yi musu tarbiyya yadda za a iya sa su ko a makaranta a yi musu rehabilitation kamar yadda wancan din ya faɗa manyoyin sun kuma sai a yi musu nasiha ba amma in an ci gaba da dinga kashe kashe kashe kashe nan abu zai dinga ci gaba kuma ba zai taɓa tsaya ba To madalla mun gode Haruna Ɗahiru Gitel da ya aiko mana da sako a Facebook ya ce ra'ayina a gina makarantu na marayu a ba da karatu kyauta da kuma ba su sana'o'i sai abinci mai nagarta zai taimaka musu to mun gode. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a yau ne talata aka ci gaba da fafata a nahiyar afirka a dankaɗe da rairaya na matakin farko na neman shiga wasannin kofin duniya na kwallon kafa da za su wakana a shekara ta 2022 a kasar rakatar idan allahu ya kai mu kuma wasannin da aka ci gaba a yau ethiopia da lesotho dama sun yi banza da banza a wasan su na farko kasar somalia da tawa zimbabwe ɗaya da nema a wasan da suka yi na matakin farko eritrea najeriya da namibia aka tashi ɗaya da biyu a ƙarƙashin nasarar namibia ƙasar burundi da tanzania aka yi ɗaya da ɗaya jibuti da Eswatini aka tashi biyu da ɗaya a ƙarƙashin nasarar jibuti botswana da malawi banza da banza suka yi angola ta make gambia a gida da ci ɗaya da nema sai liberia da tawa saleo uku da ɗaya ƙasar mauritius ta sha kashi hannun mozambique ɗaya da nema yayin da sao tome e principe guinea bisu ta yi musu ɗaya da nema afirka ta kudu da guinea equatorial equatorial aka yi da ɗaya sai comoros da togo aka yi da ɗaya ƙasar chadi da sudan sudan ce ta nasara uku da ɗaya ƙasar seychelles ta sha kashi hannun rwanda da uku da nema gabanin wasannin na ranar talata na yau na neman cancantar shiga wasannin na duniya na ƙwallon ƙafa zagaye na biyu ƙasar ethiopia ta riga ta samu nasar kai ga mataki na gaba wannan ko a wasan da suka yi ɗaya da ɗaya ita ma ƙasar tanzania birtaniya ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci uku da nema bayan kungiyoyin a makon da ya gabata sun yi ɗaya da ɗaya liberia bayan ta yi nasara ɗaya da banza a can baya kungiyoyin guda biyu sun tashi uku da ɗaya a ƙarƙashin nasarar liberia ɗin ƙasar equatorial guinea ita ma ta kai ga mataki na gaba bayan da tar make sudan ta kudu da ci ɗaya da nema wannan tankaɗe da rairaya za a ci gaba da yinsa a watan maris na shekara ta 2020 da kuma oktoba shekara ta 2021 har da zuwa wannan lokaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ba ta hiddo ranar da za ta hidda rukunna na tankaɗe da rairayar na wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka na neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 da zai wakana kasar qatar duka dai a bayanin na wasannin kwallon kafa alex morgan mai cin kwallo 'yar kasar amurka ta ya yi kakkausar suka wa cristiano ronaldo da ta zargi ya da kuɗaɗe sosai domin a janye maganar nan da ake zarginsa ta yin fyaɗe yar wasar ta ƙasar amurka ta nuna cewa za ta ci gaba da fafataka ganin ta yi allah wadde da dukkan 'yan wasan da ke da irin wannan mugunyar ɗabi'a ta kai kaima mata farmaki da niyayin fyaɗe da su 'yan wasan guda biyu cristiano ronaldo da alex morgan za su haɗu idan allah Allah ya kai mu a ranar 23 ga watan Satumba din nan a babban bikin tantance dan wasa namiji da kuma yar wasa mace mafi kwazo a shekarar ta gabata a fadin duniya. Masu lura da sha'anin harkokin wasanni na cewa mutanen guda biyu Alex Morgan da Cristiano Ronaldo ba a san ko ya za su kalli juna ba a lokacin haduwar su a wannan ranar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanni kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa ta tattauna yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Yau Talata Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. a karo na biyu majalisar dokokin birtaniya ta yi watsi da shirin firaminista boris johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba wa wa'adin ficewar birtaniya daga turai ba sai kuma gwamnatin shugaba donald trump ta ce yawan bakin haure da ake kamawa akan iyakar kudancin amurka ya ragu da kashi 22 a watan agusta sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba. To a gaishe ki jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da demokaradiyya da madina dauda ke gabatarwa. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga tsohuwar abokiyar aikin mahalima jimrau domin rasuwar mahaifiyarta Allah ya ji kanta ya gafarta mata ya kuma kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter har ma ku ci gaba da bayyana ra'ayi akan wannan maudu'i da muka gabatar yau. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.